بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki da ya kaddar mu a wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka na tara ga watan juma'a akhira watan shida a kalandar musulunci shekara ta 1434 kuma daidai da 20 goma sha tara ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2013 miladiya a zai za mu ta sabuwar sura a karatun tafsiri na mako-mako da ake gabatarwa a wannan masallaci mai tara albarka da ke nan kuwa kungu cikin garin mina wannan sura ita ce suratu zukhruf ita ce kuma sura ta 43 suratu zukhruf makiyatun wa ayatuha 89 sura ce da take magana akan az-zukhruf idan aka ce az-zukhruf a larabci ana nufin kawa abin da aka kawata shi an kawata wannan abin da kayan karau ne na zamani ko kuma an kawata wannan abin da azancin zance zance ne aka kawata shi a kira shi zukhuruful qawli kenan gurora ko zukhuruful qawli gurora amma idan aka ce zuhuruf ana nufin ado abin da aka yi mishi ado kuma wannan ya zo a cikin wannan sura mai albarka ubangiji subhanahu wataala yake cewa ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله تعالى يتي كهما مكي آير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة دا بعدين kada mutane su zama al'umma ɗaya ɗaya ba ta kafurci su zama kafare baki ɗayansu laja'alna liman yakfuru bir rahmani da mun sanya mun baima wanda ya kafirce mu Allah shine ar-rahman da mun bashi libiyutuhum libiyutuhum mun bashi irin gidaje su kufan wanda ke da rufi na musamman suquf rufi min fidda na azurfa a ce rufin ɗaki da aka yi ba wai da silin aka yi ba a'a da azurfa aka yi kaku kusan ba karaman kayan ado ba ne wani arij da mun ba su gidaje da sai a hau matattakala matattakalan ma na azurfa ne Allah ta'ala yake cewa alaiha ya zuharun da mun ba su irin wannan matattakala da kai za su hau su dinga hango mutane daga nesa kuma kan abin da yake azurfa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa libiyutuhum abwabun wa sururan haka nan da mun ba su gidajen su ƙofofin da gadaje na zama duk an yi shi na azurfa ala on da yake za su dinga jingina a kanta Allah ta'ala ya ce wa zuhurufa kai da mun ba su zuhuruf ma'ana zahab zinariya su dinga yin ado da ita wa in kullu zalika abinda Allah ta'ala abinda yasa Allah ta'ala ya ce da ya ga dama sai ya bai makafirai waɗannan duka wa in wa in kullu zalika lamma mata al hayatud dunya duk waɗannan rayuwar duniya ce ba komai bane a wurin Allah subhanahu ta'ala. wal akhiratu inda rabbikal muttaqin lahira da ke ta wurin ubangijinka ya tattale ta ne ga masu jin tsoronsa to da ba din kada a bai ma kafirai waɗannan lagwadar ba sai mummune masu ragon imani su ce to su ma bari su yi kafircin domin su samu wannan zukurub ɗin da Allah ta'ala ya basu to alhali ya ce a zukurub shi ne Allah ta'ala ce suratul zukhruf kuma mun faɗi yadda bayanin ya zo a cikin suwa suratul zukhrufi makiyya makiyya ce ma'ana an saukar da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga makka zuwa madina duk ayoyi ko hukunce-hukunce da aka saukar kafin hijira su ake kira makiya wanda aka saukar bayan hijira su ake kira madaniya mana cewa ha ayoyin wannan sura 89 ayoyi ne da sura ce da ke dauke da ayoyi 89 wa har ra'isi babban abin da kuma wannan sura take karantarwa بيان كراهية كراهة الناس لإزالة عادتهم المعهودة سورة تنا بيان يد متعني سكي كامر قصد al'adunsu da suka gada tun iyaye da kakanni mutane ba sa son a yi musu maganar gusar da waɗannan al'adu din kuma wanda aya wannan bayani ya zo a cikin wannan sura sosai da sosai ya zo a bayyane ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa bal qalu inna wajanna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun akala ta'ala yace kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutarafuha inna wajanna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kenan mutane suna kyama ba sa so a ce za a canza musu munanan al'adu da suka gada iyaye da kakanni inda yake kuma wannan dole ne a gusar da shi dan ba zai zama sanadiyar tsira ba asali ma zai zama sanadiya ne na azaba wa auro a ru'asaihim kuma yadda mutane ba shugabannin ba sa musu sauci fi zalika akan haka hibban li huduzihim su kuma shugabanni suna jajircewa ne akan mutane su rike munanan al'adunsu da suka gada iyaye da kakanni don su shugabannin su sami kasansu na duniya da suke tatsa a hannun ƙanana abin da suke tatsa a hannun ƙanana shi ke sawa suke ce da kananan su rike waɗannan al'adun ta da inda ƙananan za su fahimci sunna su gane tauhidi tsantsa ba haka ba za a bauta wa manyan ba manyan kuma ba su rike musu fasakorin aƙida da fasakorin dukiya ba Allah ta'ala ya ba mu ikon bayanin abin da wannan sura ta kunsa kuma ya mana jagora nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين الله مدعو كسر كتش حميم مش شامل ميتا أنا حرف حاء دميم a irin wannan tartibin ubangiji subhanahu wata'ala kadai ya san ma'anarsu idan ka ce hamim amma da zaka ware kowanne ha'un ka san harafi ne daga cikin huruful hija harfin da ake gina kalma da su mim ma haka to amma idan aka hada su to ubangiji subhanahu wata'ala kadai ya san abin da suka gansa wal kitabil mubin ubangiji subhanahu wata'ala yana rantsuwa shi sai ya ce wal kitab Allah ta'ala yana rantsuwa da littafi isa alkitab din ya zama majrur saboda wawun harful abin nan wawu harful qasim ya shiga domin wawul qasim yana cikin huruful jarra guda 20 da ibn malik ya ambata a cikin alfiya al-mubin sifa ce kuma ta alkitab Allah ta'ala yana rantsuwa da littafi wanda yake littafin al-mubin littafi ne mai bayani dalla dalla filla filla littafi ne da yake bayanin abubuwan hanyoyin shirya domin a bi su da duk abin da ake bukata na shari'a da komai da komai kuma yake nuna abin kaza da abin kaza bata ne domin a nisance su wannan alkitabu kuma shine alqur'ani mai girma na'am inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ta'ala ce inna ja'alnahu lalle mun sanya shi ha'u da mai da ila alkitab kenan ko yana kuma zuwa ga littafi inna ja'alnahu lalle mu mun sanya wannan littafi qur'anan abin karantawa ne ma'ana shine alquran domin alquran ma'ana yana ya bi ma'ana alqira'a yana zuwa da ma'ana karantawa ashe alqur'ani shi kanan kan sunan shi yana ba da ma'ana karantawa kenan mutum ba wai sa a karanta mishi bane a'a shine zai tsaya karanta gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauke mishi inna ja'alnahu qur'ana lalle mun sanya shi wannan littafi abin karantawa ne qur'ani ne arabiyan mun sanya shi ne da harshen larabci kenan alqur'ani ba da wani harshe ne na daban ba da harshen larabci ne la'allakum domin ku domin hakan zai sa ta'qiluna ku fahimci me qur'ani ya kunsa domin ba da harshen larabci ba duk sauran harsuna da ake da su a duniya sawa'un turanci ne sawa'un faransanci ne sawa'un urdu ne sawa'un zabarmanci ne hausa ne ibo ne yarbanci ne duk wani yare da ake da shi ba shi da jari da fadi da yalwa da zai iya bayanin abin da ubangiji wata wata'ala yake nufi na shari'o'insa harshen larabci shike da yalwatuwar kalmomi masu tarin yawa ina fata mun gano wannan da kyau ko zaka samu yalwatacce kalmomi mufradat kadai sabanin waɗansu yarurruka za a ga bini-bini an yi tarkibi bini-bini an yi tarkibi kenan ubangiji subhanahu wataala sai ya zabe harshen larabci ya saukar da alqur'ani da shi ya saukar qur'ani ne da harshen larabci bi lisanin arabiyyin mubin saboda haka kenan mutum zai karanta sai ya karanta shi da larabci domin qur'anan abin karantawa ne arabiyyan da larabci kenan mutum ya karanta shi da yaren da ba larabci ba ya yi kumbale kenan bai zama ya karanta qur'ani ba dan ka'ida shine ka karanta qur'ani tsantsa yadda yake ba magana a ce kalkala ne ko wani abun nan sai dai idan mutum ya zurfafa amma abin da ake bukata ya zama na ka karanta qur'ani da yadda ubangiji subhanahu wataala ya saukar da shi ka karanta yadda tajwidi aya aya ce rabin aya ne aya bibi ne rabin shafi ne shafi shafi ne za a dinga biya maka sannu a hankali abin da ake bukata shine ka iya karanta shi daidai ba shine ka ce ka sauke ba cutar na sauke ya kama mutum a ba shine ita ce manufa ba manufa ita ce karanta qur'ani din daidai bilisanin arabiyyi mu na'am وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله تعالى يقول إنه للشي وأن القرآن من جرمى في أم الكتاب تبتتشيني أتشان أصل ma'ana shi wannan alkur'ani mai girma a can yake cikin lauhin mahfuz a ladaina da ke wurinmu la aliyun wallahi babba ne hakimun wanda yake kuma mai kunshe da hikima ce hikima kuma mai kaiwa matuka kenan alkur'ani wani bangare ne na lauhul mahfuz da ubangiji subhanahu wataala yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin makanun ga qur'anun karim fi kitabin maknun shi qur'an kenan yana kitabun maknun haka na Allah ta'ala ya bal wa majid fi lawhin mahfuz ma'ana Allah mahfuz ne ummul kitab kenan shi sa Allah ta'ala ya wa innahu fi ummul kitab lalle shi wannan alqur'anin a can lawal mahfuz ladaina da ke wurin mu la aliyun wallahi babban littafi ne hakimin ko mai cike da hikima na'am أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر yanzu shi kenan sai mu daina muku gargadi mu daina cewa ku yi mu daina cewa ku bari abu mai kyau mu daina cewa ku yi abu mara kyau kuma kada mu hana ku kenan sab'an haka kawai sai mu daina hana ku in kuntum qauman musrifin in kun kasance mutanen da suke mabarnata kasan din mabarnaci baya sa a ce mai abu kaza barna ce kullum da ke shi sai Allah ta'ala ya ce afa an kuma zikira yanzu kenan sai mu dene muku gargadi mu dene muku wa'azi mu dene muku fadakarwa safan haka kawai mu dena in kuntum qauman musrifin dan kun kasance mutanen da suke mabarnata mushrikai yan bid'a tantire haka kawai wannan kira'a ta tawa kenan eh, ta shafal ala ta hamza da kisa'i da nafi'ul madani isa ibn imam shatibi ya ce wa an kuntum bi kasirin shafal ula an kuntum bi kasirin ka sa kasara ka ce ya kenan in kuntum shafal ala da hamza da kisa'i da nafi'ul madani kenan aka sai karanta in kuntum ko kuma an kuntum bil kenan akan abin da ya shafi abin da imamu rahimu rahimahullah azza jalla ya magana afa nadribu an kuma zikira yan sai mu daina muku gargadi mu daina muku wa'azi safahan haka kawai sai mu daina an kuntum dan kun kasance qauman mutanen da suke na mabarnata musrifin mabarnata sawa'u mushrikai ne mabarnata ne sawa'u azzalimai ne mabarnata ne sawa'u yan bid'a ne mabarnata ne kun yi zaka ce na mabarnata zai iya gazgatuwa zuwa ga mushrikai kafirai azzalimai yan bidi kowa da duk abin da mutum yake barna ne to ba zai so a ce mai wani abu ba shi da kyau kenan kuma sai mu daina cewa ba shi da kyau sai mu daina gargadi ba zai yi ba na wa kana rusulna min nabiyyin fil awwalin ma yatihim min نبي شيء إلا كانوا به يستهزئون الله تعالى وكم أرسلنا كساني mun a تتورو من أيكو من نبي annabawa fil النبوة a can cikin jama'ar mutanen farko mun turo su wa kam sau da yawa kam ce alkhabariya sau da yawa mun turo arsalna mun aiko min nabiyin na annabawa fil awwalina a cikin mutanen farko ashe kenan annabawa aiko su ake yi ba za a tambaye ka a ce da kai waye annabi ka ce annabi shine mutumin da ya kyaɗa ba bawa ba da aka aiko shi zuwa ga karan kansa shi shi kadai wannan ta'arifi naka zai zama kasir ne wai annabi shi an aiko shi ne zuwa ga karan kansa shi shi kadai kuma alhalin Allah ta'ala cewa kuma arsalna min nabiyyin fil awwalin suna kawo wannan ne su ce manzo shine wanda aka aiko shi zuwa ga ya isar amma annabi shine wanda aka aiko zuwa ga karan kansa ba umarce shi da isarwa sai zama na bambancin annabi da manzo a wannan tarifin shine isarwa wanda ba a sa shi ya isar ba sunan shi annabi wanda aka sa shi ya isar sunan shi manzo to amma kuma wannan ayar me ta ce mana wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin so da yawa mun turo annabawa masu tarin yawa mun aika su zuwa ga mutanen wa ma ya'tihim min nabiyin babu wani annabi da ya zo musu su da muka tura mu annabawan illa kanu bihi yastahzi'un ba te sun kasance da wannan annabin suke izgili sai su mai izgili ashe an aike shi kenan ya isar kuma ya isar sai suke mai izgili kuma a aya farko da aya ta biyu sai aka kira da sunan annabi ba a ce manzo ba kenan annabi aiko shi ake kuma ya isar kuma abin da zai nuna maka annabi an aiko shi ne ya isar shine farin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ke cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne to anan annabawa suna isarwa ne ai malamai suna isar da sakonnin annabawa ne ko kuma kowanne malami iya gumoyi suna isar da sako ne ko yawa in ya isar da sakon annabawa ya zama magada annabawa in ya sai isar da sakon kanshi ko sakon arnan baya sai zama magada arnan baya Allah ta'ala ya sauke tsaraka malamai suke cewa da annabi da manzo kowannensu mutum ne kenan ba mala'ika bane ba altun bane ɗa ne kenan ba bawa bane namiji ne kenan ba mace bane duk sun yi tarayya akan wannan an aike su su isar na kenan hudu duk sun yi tarayya akan wannan manzo yana ɗauke da sabuwar shari'a annabi yana ɗorawa ne a shari'ar annabin da ta gabace shi ko manzan da ya gabace shi kun gane ko sai zama da kenan annabi ba shi da sabon littafi yana ɗorawa ne akan wannan kamar wannan annabi annabi yahya aka ce da shi khudhul kitaba bi quwwa wannan alkitab littafin at-taura da ya gabata khudhul kitaba bi quwwa wa atayna al-hukma sabiyya annabta kenan ko kuma da yadda malaman tafsiri suke magana ina ba ta mun gane wannan amma annabi shine wanda aka aiko ni da sabon sako kamar wa annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo da sabon eh, manzo manzo shine wanda aka aiko da sabon sako kamar annabi isa alaihi salatu wassalam an ba shi littafin injila duk da littafin injila yana da wasu hukunce hukunce da ƙarin bayani a cikin attaura amma dai sabon sako ne Allah ta'ala ya ba shi don yi a yi wasu bayanai a cikin da ya shafi a taura abinda zai faɗaɗa maka wannan ka san akwai bambanci tsakanin annabi da manzo shine abin da ya tabbata cikin surat alhaji da ubangiji Allah maɗaukin sarki yake cewa abin nan وما أرسلنا من قبلك rasulun wala ولا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته هذا آية تعتبت دا أكو بمجي كان منظور أكو بمجي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أبا نفرقوا آية تبود وما أرسلنا بمتبع أيكوا با من قبلك كافن كي ومتبع أيكوا النبي با ومتبع أيكوا منظور face sai ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai ya ta tabbatar mana cewa annabi aiko shi ake yi kuna ji da kyau manzo ma kuma an kushe ake to abin da zai nuna maka annabi yana ɗorawa ne akan shari'ar annabawa da suka gabata ita ce a suratul ma'ida inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar بما استنفذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للي من سوكد التوراة أتكلم التوراة akwai hudan shiriya wa nur da haske ya kuma bi na ladin aslamu annabawan da suka mika al'amuran su ga Allah su suke hukunci da ita annabawan da suka zo bayan annabi Musa kenan duk suna ta hukunci da at-taura kamar wa kenan eh annabawa dai masu tarin yawa da Allah ta'ala ya faɗa ciki alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu lin nabiyyin lakum kaga an faɗi wani annabi da aka turo musu ana ba ta mun gane ko amma cewar annabi shi ne wanda aka turo shi zuwa ga ba aka turo shi zuwa ga karan kanshi ba a ce isar ba wannan tarihin malamai ba su goyi bayansa ba dan rasul na cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila nasi kafa annabi ya kasance ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kaɗai da lafazin wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa annabi ya kasance ana tura ne zuwa ga mutanensa kadai kaga hadisin ya tabbatar da cewar ana tura shi wa bi isu ilan nasi kafa ko amma an tura ni zuwa ga mutane baki daya mun wannan da kyau ko kuma zai nuna maka kenan ashe malamai a wannan al'umma suna isar da sakon annabawa ne isa ana suna ce al'ulama'u warasatul anbiya magada annabawa ne bai ce magada manzanni ne. domin magada manzanni ne kenan kowane malami zai zama yana da nashi sakon shari'a amma za ka ce magada annabawa ne domin suna jaddada abin da annabawa suka gabata inda malaman Allah ne nam فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين الله تعالى يقول fa ahlakna ashadda minhum batashan sai muka halakar da mafi karfi a cikinsu a shadda minhum batashan waɗanda suka fi suka karfi su muka halakar ba Allah ta'ala ya ce wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin ba mun turo annabawa da masu tarin yawa a mutanen farko babu wani annabi da zai kai ga mutanensa sai mutanen sun mishi izgili sai Allah ta'ala ya ce fa ahlakana ashadda minhum batashan sai muka halakar da waɗanda suka fi tsananin ƙarfi a cikinsu to in aka halakar da mafi tsananin ƙarfi a cikinsu sauran kuma ba ba a ta magana su kenan wama ba matsalul awwalin kuma misalan siffofin waɗanda suka wuce wama ya riga ya huce tuntuni a tsoron da zai gabata matsalul awwalin misalan mutanen farko din misalan annabawa abin nan adawa ya huce samudawa ya wuce ƙarun ya wuce fir'aun duk mun karanta su a baya duk an yi bayanin su mutanen madiyana mutanen abin nan ashabun rassi ko da ke wani yana can gaba kenan ko cikin suwarka kaf ne ko inda ba mu yi shi su ba da qamu tubba duk dai akwai shi a can akwai shi za mu je mu same su duk misalin su ya riga ya wuce shine wa madha ya riga ya wuce masalul awwalin yadda Allah ta'ala yayi da mutanen farko an riga an yi bayanin su a ciki nan batashin karfi ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم الله تعالى تشي ولا إن سألتهم ضد تجيران تشنسو إذن والله إذن كتم بيسو كتشيدسو من خلق السماوات والأرض ويشن وعي أهل تسمى بكر قصي بكر ليقولن ليقولن والله ذا سشي خلقهن وان ده يهل تشيسو al'azizu shine mabuwayi al'alim masani shine wa Allah kamar da maka fito a surorin baya kuma suratul sabai da suratul mu'minun la yaqulunna Allah za su ce Allah ne duk tsagerancin su za wallahi in ka tambaye su kace da su waye halitta mai bakwai waye halitta kasai bakwai za su ce khalaqahunna wanda ya halitta su ne al-aziz mabuwayi al-alim da yake masani to me yasa ba za su bauta mai shi shi kadai ba me yasa ba za su kadaita tashi da bauta ba nan. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله ما sarki yake cewa al-azizul alim din ma'ana wanda yake shine mabuwayi masani allazi ja'ala lakum al shi ne wanda ya sanya muku ƙasa mihadan ta kasance a shimfiɗe Allah ta'ala bai sanya ƙasa ta zama tsaunuka ba kamar yadda kake ganin tsauni ko ina da ina ko ta zama ruwa ba a sai sanya muku ita mihadan a shimfiɗe wajen ala fiha kuma ya sanya muku a cikin ƙasar subulan hanyoyi daban-daban la'allakum tahtadun domin wannan zai sa ku gane yanda nisan tafiya ku yake daga jartatta in kun kai wuri kaza ku kai wuri kaza kun nisa in kun kai falwaya to kun saki hanyar Abuja za ku kama wancan bandararin hanyar kenan in kuma kun so ina ne kun so ina ne duk dai alamat kenan wa alamat wa bin najmhum yahtadun saboda haka hanyar da take tafiya hanyar da take babu wata alama da kira al-ardu dalla inda babu wata alama da mutum zai gane ina nisan tafiyar shi ina karancin tafiyarsa wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya mana ya sanya kasar ga ta nan nihadan ya sanya kasar a shimfiɗe inda ta'ala Allah madaukin sarki ya ga dama sai ya sanya ta inda ya sanya duwatsu a ga da dutse ki babu wata hanya kai ku zo ku gani mai karfin gaske da zaka tafiya a kanta a kan shi to amma Allah ta'ala da ikon sa sai ya sanya hanyoyi ne ga sana'a na farko ya sanya kasar a shimfiɗe shine ma'anar nihadan ya sanya ta a shimfiɗa a ƙasa wani ita ce ƙira'a ta jumhur kenan ko sai ƙira'a ta mutanen kufa ita ce mahadan Allah zai ja'ala lakum al-arda shi shine wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe da mihadan da mahadan malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya isa imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla yake cewa ma'a zukhrufi surba'a da fatayin wasakinin mihadan sawa ma'az zukhruf tare da can cikin suratul zuhur wal sura kenan sura da muke ciki uqsur kai qasru ma'ana mi ha ha madda nan ka cire ta ba'da fatihin bayan fataha kaga tunda madda tana bayan fataha ne ta haba ba kenan ko wasakinin da kuma sukuni ka ce ma'adan kenan wannan sawa haka mutanen kuba suka karanta wannan imamu shatubi ya faɗi wannan ne a suratu taha tunda kaga ta farkon tana suratul taha ne sai ya da hada da suratul taha da ta nan isa imamu shatibi a nan inda zaka duba shatibiya a suratul zukur ba ka samu wannan baitin ba sai ya koma suratul taha domin cin ne asalin magana alladhi ja'ala lakum al-arda mahadan shine wanda ya sanya muku kasa a shimfide wa ja'ala lakum fiha subulan kuma ya sanya muku hanyoyi a ban kasa din la'allakum tahtadun domin wannan zai sa ku gane hanyoyin tafiye-tafiyen ku in ba haka ba daga nan mina an ga kama an za ta afu abuja sai ka rasa ina hanya take ga abuja kana so amma baka san hanya ba dan Allah ta'ala bai sanya hanyar ba a shera cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya mana ya sanya hanyoyi ga hanyar bidda ga hanyar labai ga hanyar kaduna ga hanyar zaria ga hanyar sokoto ga hanyar lagos hanyoyi dai daban-daban nan والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون وبنجي سبحانه وتعالى جيتشوا والذي نزل من السماء ماء shine fa wanda ya saukar da ruwa daga sama la ilaha illallah wannan ba karamar ni'ima bace kuma shi shi kadai wahdu wala yake da wannan ce wallazi nazzala minas sama'i ma'an kuma shine wanda ya saukar da ruwa daga sama bi qadarin ya saukar da shi ne akan kaddarawarsa ala haddi alqada wal qadar a kaddarawarsa ya saukar ɗaya kenan ko kuma a ya saukar da shi ne bi qadarin gwargwadon yadda zai ishe ku tsoraka sai Allah ta'ala bai saukar da shi gwargwadon yadda ba zai kai muku ba ko kuma bai malalo muku shi ya zai muku tufana ba ya zama gaba ɗaya ƙasar ya dale ta ba a'a sai Allah ta'ala ya sauko muku da shi bai ƙadarin gwargwadon buƙatar ku fa'an na bihi sai muka rayar da sanadiyar sauko wannan ruwan ballatan wurin da yake maitan matacce wurin da yake matacce sai aka rayar da shi sai ga tsirrai suna fitarwa domin ka ce ballatan gari to kenan inda ruwa sauka a jeji a ina kaga bai da abin da ba nan ko sai Allah ta'ala ya rayar da shi ya zama duk inda yake duk wuri ka ga ce wuri ya shafi gari ya shafi daji amma ka ce gari to ya fitar da daji kenan fa an sharna bi sai muka rayar da sanadiyar sa kowane ruwan baldatan wurin da yake mai tamke kasashe busashe ya riga ya bushe da Allah ta'ala ya saukar da ruwa sai wurin ya rayu daga aka sharar gona da aka sharar gona aka zo ga tafasa nan ga wai abubuwa da sun kuma fara arziki ya kan kama wannan ba karaman ni'ima bane ubangiji subhanahu wataala ya ce kazalika tukhrajun yadda aka saukar da ruwan nan tsirrai suka fita to haka nan kuma za a fitar da ku daga ƙasa kazalika tukhrajun kenan haka nan za a fitar da ku daga cikin kaburrukan ku a rayi na'am والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الله تعالى شيء والذي خلق الأزواج الله مدعو كنزل كيف شيني وان ديالتي الأزواج أي الأصناف abubuwa da suke dangi dangi iri daban-daban sun fi sun fi kenan Allah ta'ala shi ya halicce su ɗaya kenan kuma za a ga kowanne sun fi da kishiyarsa hatta takalmi za a ga akwai na dama akwai na wata ɗan kunne za a ga akwai na wannan kunnen da na wannan kunnen hatta abin sha za a ga akwai mai ɗaci akwai mai zaƙi Ina ba akwai fari akwai baki duk za a gani al'azwat kenan kulla daga Allah maraukin sarki shi ne shi shi kaɗai wanda ya halice su babu wani wanda yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala wurin halittarsu waja'ala lakum minal fulki kuma Allah ta'ala shine wanda ya sanya muku minal fulki daga cikin makama kan jiragen ruwa wal an'am da kuma manya-manyan dabbobi na ni'ima ya sanya muku matar kabun irin abubuwan da kuke hawa kenan matar kabun shine maf'ulin bihi na ja'ala lakum kenan ya sanya muku akwai daga cikin jiragen ruwa abubuwan da kuke hawa ku labta kaya ku dora kaya ku dora kaya sannan kuma ku hau sannan ko wal an'am daga cikin dabbobin gida idan aka ce al an'am su ne guda takwas na cikin suratu al an'am samaniya ta azwaj kenan aga akwai rago akwai tinkiya mun samu biyu akwai akuya akwai taure mun samu hudu akwai sa akwai saniya mun sami shida kenan akwai raƙuma akwai raƙumi mun samu takwas kenan waɗannan su ne al'an'am sai Allah ta'ala ya ce waja'ala lakum min fulki. ya sanya muku daga cikin jiragen ruwa akwai wal an'am daga cikin dabbobin ni'ima ma akwai matar kabun abin da kuke hawa daga cikin jiragen ruwa akwai na hawa abin wani daukan mai kenan kaga su ba na hawa bane kawai wurin hawa daga dire ne sai mataimakan shi don mai suke dauka akwai na daukan kaya akwai kuma wanda kuke hawa ku karan kanku haka nan kuma daga cikin an'am akwai wanda yake za su dauke ku su dauka yanku ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan tafiyar wancan satin da ba mu samu karatu aka samu biya ba tafiya da ni zuwa sokoto na da muna tafiya na ga wani raƙumi an lafta mai kaya nan gema raƙumin kaya ne iya kaya nan kaya ne iya kaya sai ka lura ma za ka gane raƙumi ne dan kayan sun ma rufe shi sosai da sosai Allah ya gaskiya wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu illa bi anfus inna rabbakum la rahim rahim na rafu rahim raka Allah ta'ala ji muku wannan daga cikin al'an'am kaga kaga abun nan bunsuru da akuya ba a hawan su abin da ya shafi rago da tunkiya ba a hawan su waɗannan kaga duk waɗannan yi ya ce daga ciki akwai waɗanda kuma ake hawa na'am لتستووا على نوره ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وبنجي سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره domin ku daidaitu a gadon bayan waɗannan abubuwan da aka ambata an ambaci abubuwa guda nawa biyu an ambaci alfulk asufun jiragen ruwa kenan ɗaya an ambaci kuma wani ɓangare na al'an'am dabbobi sai Allah ta'ala ya ce li tastawu ala zuhuri domin ku daidaitu ala zuhuri a gadon bayansa kenan idan ala ta biyo istawa tana nufin daidaituwa ne akan wannan abin da aka ambata isa Allah ta'ala ce li tastawu ala zuhurihi domin ala ta biyo ta biyo istawa kenan shine li tastawu ala zuhuri ta tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitu. alaihi kaga idan kuka daidaitu a kai kenan abin yana kasan ku kuma kuna sama sa kenan ina ba ta mu da kyau saboda ala ta biyo istawa fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi to kaga duk wannan yana nuna maka asalin doron bakin larabcin qur'ani kenan daga babu da zaka ce ar-rahmanu alal arshi stawa kace kuma a wai bai daidaito akan al-arshi ba bayan ila ta biyo ala ta biyo istawa ke Allah ta'ala ce tastawu ala zuhurihi sai Allah ta'ala ce ala zuhurihi domin gashi kuma abin da muka ambata as-sufun ne da al-an'am jam'i ne zai zai dauki ma'anar ta'anis musamman ga al-an'am ya biyo amma sai Allah ta'ala ce tastawu ala zuhurihi sai malamai suka ce hau damir da ya zama muzakkar ya koma ne zuwa gama al-mausula da Allah ta'ala ce waje alalakun min alfirki wal an'ami ma tarkabun abin da za hau to shi abin da za hau din kun gane ko li tastawu ala zuhurihi domin idan kuka daidaitu a gadan bayan abin da kuka hau din kuma komai da irin nashi gadan bayan eh gadan bayan keke daban yake shine sirdinsa saman ka babu komai gadon bayan motar kuma shine ina inda kujerar da direba zai hau ba wani mutum kuma ya hau rufin ta bai ce istamaitu alaiha ba ina ba ta mun gane wannan kaga hatta wannan ma fiye ta sha bamban hatta makhluqat din ba istawai a kansu ya sha bamban yadda aka daidu a mota ya sha bamban da yadda za a daidaitu a keke yadda aka daidaitu a keke ya sha bamban da yadda ake daidaituwa a jaki imana eh ko a kan hukumi na duka kaga ya sha bamban to kuma dan Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu alal arshi ta ka ce ya kamata ka kama ya kamata kashi da halitta a shi da man bai kamata ba na ya jalasa kamar zili shay wa huwa samiul basir litastawa ala zuhurihi domin ku a gadan bayansa thumma tadhkuru ni'mata rabbikum sannan sai ku tuna dimbin ni'imomin da Allah ta'ala ya muku dan kai ka san ba din ni'imar Allah ba babu yadda za a yi ka hau gadon bayan raƙumi ka tsaya haka kawai shi kuma yana tafiya Allah ni'ima ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min ya hore muku ne kawai a taskaru ilahi ne wal an'ama khalaqaha lakum fiha difun wallahi Allah ya hore muku su ne ya za a ka hau gadon bayan raƙumi wanda yake wannan bakin nashi in ya wage shi kuma shikenan kawai taro ya tashi malam kai daga na halittar raƙumi ka ga yadda ƙaramin yaro yake sarrafa shi kasa Allah ne kori to biltastawu ala zuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum ku tuna nemomin da Allah ta'ala ya muku domin wannan kayan da suka daukan muku waɗannan ababen hawa ba za ku iya daukan su ba ko da kun dauke su yadda bakar wahala da bakar wahala amma za ga kawai ya dauka kawai ya yunkura ya tashi da shi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaihi idan kuka daidaitu akai sai ku ambaci eh, ku tuna neman ubangijinku wata kulu ku ce subhanallazi sahara na hada ga abin da za ku ce subhanallazi tsarki ya tabbata ga wanda yake sahara lana hada ya hore mana wannan wallahi kai ka san ba dan Allah ya hore ba da babu yadda za a yi jirgin ruwa ba sai yi ne ba <laughs> horewa ubangiji ce ba za ka ɗauki buhun dawa ka ba shi a ruwa ka ga ya nitse amma ka ɗauki abin nan taragwai da waye da waye duka zuba a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa mai yunkura kuma da shi gaba da ya tashi haka na raƙuma ga sanar da sauran abubuwa da ake hawa wata ƙulu subhanan lazi sakharar na haza zai kuce tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana waɗannan wa ma kunna lahu muqrinin wanda yake wa ma kunna lahu mu ba mu taɓa kasancewa ga wannan abun ba muqrinin masu iko ba ba mu da iko akan shi horewar ubangiji ce ta sa muke sarrafa su in ba dan Allah ya hore ba ba mu da wani a akan abin da ya shafi waɗannan al'amura wa inna ila rabbina kuma lalle mu zuwa ga ubangijin mu la munqalibun wallahi waɗanda za su koma ne la ilaha illallah ashe ka ji zikiri da ake yi a lokacin da ka hau abun hawa wannan abun hawan raƙumi ne wannan abun hawan jirgin ruwa ne ka hau sai ka ce سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ɗaya kenan ko kuma ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir guda nawa kenan uku subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ina wannan addu'ar ita lokacin da ka hawo keke ita za ka lokacin da kawo jirgin sama ko kuwa sai malamai suka ce a'a ba wannan ba ce wacce za ka lokacin da ka hau jirgin ruwa abin nan ka hau waɗansu al'amura da ba raƙumi ba da ba jaki da ba waɗannan dabbobin ba za ka ce bismillahi majiri hawa mursaha ina fata mun fahimci wannan da kyau ko haka mai radul azhani ya kawo yake ce wa amma sufunu fahiya min amal bin adam فليس الامتناع بقوتها كامتناع الدواب قلت ويلحق بسفن السيارات جرى موتو كينكو والقطارات ده جرى جنكسة والطائرات ده جرى جنسمة وسائر المركبات الحديدية ده سورا أبابا هوا ده أكي سكينة كارفي su abubuwan da ake karantawa a kansu shine subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrin abun nan bismillahi majriha wa mursaha da sunan Allah tafiyarsu kuma da sunan Allah tsayawarsu ne bismillahi majriha wa hake kenan haka dai malamai suke magana la Allah masa wani lokacin mai tsawai ta bayani akan wannan wannan ta abu hawa kenan in kuma mutum zai yi tafiya ne to ita kuma addu'a tafiya daban take wannan jina da ke ko wannan ka hawa abu hawa zaka je kasuwa ne zaka je ofis ne zaka je ina ne zaka je ina ne wannan to in kuma tafiya zaka yi tafiya ta barin gari za ka yi tafiya daga nan mai zuwa kaduna zuwa abuja zuwa tafiya da mai amsa sunan tafiya to kuma akwai addu'ar tafiya ko subhanallazi sakharna hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi albirra wa taqwa wa min har zuwa karshen addu'a tana nan a cikin hisul muslim addu'a da ake addu'ar matafiyi kenan na san dai ba yanzu ne karan farkon jiba na'am وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين الله تعالى وجعلوا له كما سنسن يا الله min ibadihi daga cikin bayansa fa suka sanya mashi juz'an tsagi a billah suka sanya mashi yanki domin ɗa ɓangare nawa na uba kun gane ko da zarar ce wannan ɗanka ne ma'ana wannan wani ɓangare ne naka to da suka sanya ma Allah ta'ala ya'ya a billahi minash shaitanir rajim sai suka sanya ma Allah ta'ala ɓangare kenan a billah wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a suka sanya mashi daga cikin bayansa fa coro yana da ɓangare yana da tsagi a billahi dan sun ce yana da ɗa suka ce waladallahu innahu wa innahum lakathibun suka ce waladallahu Allah ya ya haiwa uzu billah Allah ce makaryata ne innal insan lalle mutum mai irin hurta waɗannan maganganu la kafurun wallahi tintirin kafiri ne mubin kuma kafircinsa bayyananne ne kun gane magana da ke duk wanda ya ce Allah yana da ɗa duk wanda ya ce Allah yana da ɗan sawa wannan ɗan annabi ne daga cikin annaba kuma annabi isa ko wani salihi ne kamar uzairu ko wane ne duk dai wanda suka ce ko mala'ika duk wanda ya ce Allah ta'ala yana da to wannan mutumin tinkirin arne ne kafiri ne kuma kafirta bayyananne ne wannan maganar zafinta da ta ƙasa ta kaɗan ya rage ya kai ya sa sama ta tarwatsa تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أعصوا وعدهم أدى وكلهم آتي يوم القيامة فردا نعم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين الله تعالى أم ko ƙoshin suna cewa ne ita mimma min ma ya ya riƙa shi Allah ta'ala kenan haka suke cewa min ma ya hal'u daga cikin abin da yake halitta ya riƙi banatin ‘ya'ya mata ya riƙi mata su zama ‘ya'yansa wa asbaqu bil banin ko kuma ya zaɓe muku ‘ya'ya mata ‘ya'ya maza shi ya zaɓa ma kanshi ‘ya'ya mata ko kuma ya zaba muku yaya maza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi haka zai ce sai sai Allah ta'ala yana da yaya ɗaya kenan kaga abu na farko kenan abu na biyu kuma ƴaƴan mata ne amma kuma su suke da ƴaƴa maza tilka idan kismatun diza na'am وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا ضل وجهه مسودا وهو كظيم الله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن وإذا بشر أحدهم كما إذا أكي ما ينسو بشارة أكي ما بشارة شرمي أكي ستاهيه مي ta haifi ma daraba lirrahmani masalan ta haifi abin da suka buga ma Allah misali suka ce ma Allah yana da yaya ne mata idan aka ce musu aka yi musu bishara cewar matansu sun haifi yaya mata kuna ji ko ba shi ne wai da bushara ahadu in ake ma ɗansu bishara da me ma daraba lirrahmani masalan da irin wannan abun da suka buga misali suka buga ma Allah misali Allah buga musu misali da shi shine cewar yaya mata ko idan aka musu bishara cewar an haifa musu yaya mata zalla wajuhu shi da aka yi mu bisharar sai fuska shi ta kasance muswaddan baki kirin ba baki wulif ba baki kirin wa huwa kazim yana daure ya murtake fuska dan me matar shi za ta haifa mishi ƴaƴa mace kun san wannan shine jahiliya batik wanda yake har yanzu kuma akwai cikin wanda suke da'awar musuluncin a baki an haifa mashi ya mace ta wallahi tallahi da ba a haihuwa ya'ya mata a haifa shi ya aura kun gane ko kuma a sai dai wasu su dinga haifa ya'ya mata shi kuma yana auro aurowa Allah ba ta mun gane wannan da kyau ko saboda haka mun karanta a surar ta gabata zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki ganin dama ne ya bai ma wannan maza zuri ya bai ma wannan mata zuri ya bai ma wannan mata da maza ya sanya wannan ma ya zama bakarare ba ma'aiwar gaba daya kuma rahama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya matan da yawa inda mata da maza su ya zama daidai wa daida wannan ji da ke ko mata miliyan hamsin maza miliyan hamsin to da an kai wasa ka tafi da ka fita da matar ka karfe tara na safe sai ai ma fashin ta to sai Allah ta'ala ya sa matan suna da yawa rahama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mutum ba zai fahimci wannan ba sai inda <coughs> wasu wuraren ma matan sun fi mazan yawa saboda ka in ajin karatu ne kamar yadda idan mace ta shiga ajin karatu ana za ta leka ne ta ga yana za ta zauna saboda gaba ɗaya ajin karatun galibin su maza ne to wasu wuraren ajin karatun mata ne duka kai ne namijin kashi ga zaka ga to ina ne zaka zauna ina fata mun wannan da ke ko to yana cikin jahiliyarsu mutum a ne bushara a ce matar shi ta haihu in ta haifi mace shi nan ya murtuke fuska ya ɗaura fuska shi dan bai za ta dinga haifa mai ya mace wasu ma har faɗa suke yi kuma alhalin ba ruwan mace kwata-kwata masana suka ce ba ruwan mace kwata-kwata mace masana an tace ita mace aikin ta shine ta gurza kai din kai ne kake haifar da mace kake haifar da namiji ita nata shine ta rena ta kyankyashe shi ashe in ma mace ne kai ne ka sa mace in ma namijin ne kai ka sa namijin ina fata mafahimci waɗannan al'amura da ke ku to ka jahiliya ce fitik dai ya zamanin mutum yana ganin cewar wai in haifa mishi mace shi sama da ƙasa shi kaga yana kama bayan a'udhu billahi a shaitanir rajim a billahi a'udhu billahi ai mun karanta wannan cikin suratul nahl ko ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi zuciyar shi tana kada mishi ayumsiku ala hunin shin ya ci gaba da rike wannan abin da aka haifa mashi cikin baƙin ciki da tashin hankali am ya dusu fitura ko ko ya je binne shi a ƙasa wanne zai yi haka zuciya take ta kada mishi wa idzal maqudatu su'ilat bi ayi dhanbin hutilat Allah ta'ala ya sauke na'am أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الله تعالى يتي أومن ينشأ في الحلية shin yanzu wanda ya tashi a cikin ado da ƙarau wa alhalin shi idan aka zo husuma aka zo mai da magana gairu mubin ba mai karfi bane ba shi da fasaha wa kenan waye ya tashi awa manyan sha'u yanzu shi wanda ya tashi filhiliya cikin karau cikin kwalliya cikin ado amma wa huwa fil shi kuma in an zo husuma in an zo bayyana magana gairu mubin ba shi da azancin iya magana wa kenan mace kenan ita ce wacce ta tashi fil hilya cikin ado ga dan kunne ga awarwaro ga design kuma bai ci wannan da kyau ko ga waye a ƙasa ga waye a sama kai ya ka bai wanzu mata ta a cikin wannan jakar har wani madubi ake tafiya da shi kai a kowace fitina ta kai fitina faifan sidi ta ɗauko ta ta haska jikin ta duba fuska duk adan da ake a gida za a tafi gidan suna ko za a tafi gidan biki ko za a tafi gidan kaciya kai banda mata gidan jana'iza za a tafi gaisuwa an yi mutuwa sai an cancara ado Allah <laughs> jana'iza ba aka yaga ce wanci bari a je gaisuwa ba aziya amma sai an sai an cancara ado sai an sa da hanci jan farce jan baki jan gira jan waye jan waye jan waye duk sai an sa waɗannan fa wa huwa fil hisab amma shi in aka zo husuma ghairu mubin ba shi da karfi mace kenan tana da gaskiya in aka ce to kowa ya mai da magana tana fara sai ga ta fashe da kuka irin bin kenan kuna ji da ke ko to yanzu wannan shi za a ce ɗa ne na Allah a uzbillah mai irin wannan halin kuma ce shi ne ɗan Allah a uzbillah awa mai yuna sha'u shin wanda aka rayar da shi a wata kira kenan wannan wacce take hannun ko wa yan sha'u fi damin wa sikilin sihabuhu in ji imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla awa man yi sha'u shin yanzu wanda aka rayar aka raina aka tasa ya tashi a cikin ado ka tambayi wanda yake da yara uku biyu maza ɗaya mace zai musu ɗinkin sallah zai musu hidima sallah ka gaya bayani yake eh? ita wannan mace ɗayan abin abinda za a ce fananta sai ya ɗara na mazan a to na maji wanda ne riga da wando ne mun gane ko sai hula sai takalmi wanda ke duk ta yi tarayya da shi a wannan za a sai mara takalmi kun gane ko sannan tana da sani in zani haka ko suke kuma tana da rigar sannan tana da kwali duk ta yi tarayya da shi wannan yana da agogo tana da agogo duk ta yi tarayya da shi wannan sannan kuma tana da auroro sannan tana da sarka tana da dan kunne tana da bit tana da jaka eh tana da hijabi tana da niqabi eh ga kuma da yawa design din sallah shi kuma in dai kuskura rigar ɗinkin sai ya fi kuɗin a tamfar tsada kuma na isa ko da ke gona ma kika ta wuri eh, eh, eh. na ce shi wala ma ya ci ta wuri eh kudin kudin dinkin ba wai kudin yadin ba sai ka so a tamfar dubu uku ka gane ko abin da ka kashe mata ya zama dubu bakwai ko dubu biyar na ce shi wala ma ya ci ta wuri eh, saboda haka malam mata sai a hankali a zo mai da magana fa tana da gaskiya a ce to faɗi shi ma ya faɗa da ta fara faɗa wai ba a kaddara ma tana gaskiya yadda ta bashe da kuka sai ba ta da gaskiya ana magana ana shashakewa mace kenan mal isa wani yake cewa ba abin mamaki ba ne dan an ce mace ta kwaikwayi namiji ba fa shar'an ba akalan wannan ji da ke ko ba shar'an ba akala ake magana shar'an daman bai halatta mace ta kwaikwayi namiji namiji ya kwaikwayi mace ba amma a hankalce ba abin mamaki ba ne a ce mace ta kwaikwayi namiji dan namiji ya ɗara ta amma abin ta kai shine namiji kwaikwayi mace wai shi dole ya zama dan daudu a ubi billahi min shaitanir rajim ya sa dan kunni ya sa waya ya sa waya wannan fitsara kenan wannan na cikin kaba'ir ya cikin manyan manyan laifuka mace ta shigan maza ko namiji ya shigan mata nam وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله من نوكي سركي وجعل الملائكة كما سكا سنة ملائكو سكا قدر تي أزوكا أزوكا تنسى تشور ملائكو الذين هم عند الرحمن ملائكو ودن دسكي تشورون أبنجي من رحمة سكا تي إناث الماتاني yana ji da kyau ko wani kafircin kuma na daban kenan wa ja'alu suka kudirce a zuciyarsu al mala'ikata suka kudirce cewar mala'iku allazina hum inda rahman bayani kenan fa mala'iku waɗanda suke can wurin ar-rahman suka ce ina san ya'ya mata ne Allah ya ce a wushidu khalqahu yanzu shin an nuna musu halittar mala'ikun ne satuktabu shahadatu da sannu sai an rubuta ɗanyen magana da suka faɗa shaida da suka faɗa wa na kuma sai an tambaye su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin bala'i bane saboda ka wallahi duk abin da mutum zai faɗa duk abin da mutum zai faɗa ya tabbatar da ya faɗa abin da in an rubuta zai bayani a gaban Allah wallahi in an rubuta zai bayani a gaban Allah yasa malai yake cewa fa haula'i kafaru min waɗannan sun kafirta ta fuskoki guda uku al alwajhul awwal fuska ta farko ja'alu lillahi waladan sun sanya ma Allah da sanya Allah ta'ala yana da da kafirci ne wasani abu na biyu ja'alul malaikatan alladhina hum min khiyari khalqillahi inasan sun sanya mala'iku wanda suke suna cikin zababbun halittar Allah sun sanya su cewar mata ne wa ya ce musu mala'iku mata ne al-malaku ko jam'i mala'ikatu to ya ce musu wannan ta'un din hawu ta'anis ce wa thalith kafircin na uku shine abin da ayar gaba ta faɗa wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum waɗannan su ne manya manyan kafirci da kowanne ɗaya kafirci ne balle kuma wanda ya kudirce duka ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahman kuma sun sanya mala'iku waɗanda suke ibadur rahman bayi ne na rahama na Allah mala'iku da suke bayi ne ba yaya ba suka sanya su inasan cewar mata ne a shahidu khalqahum shin sun taba ganin halittarsu sun taba ganin halittarsu da za su ce mata ne ina ce abin da kaga halittar shi zaka bayani a kansa to sun taba ganin halittarsu ne satuktabu shahadatuhum da sannu za a rubuta wannan abin da suka shaida wa yus'aluna kuma za a tambaye su sannan wannan ayar buɗaɗɗiyar aya ce duk abin da za ka rubuta a matsayin shaida ka tabbatar za a tambaye ka satu kuma shahadatu wa yusalu isa wasu malaman da suka ce sun daina zo in dai zuwan su wurin walima zai ba da shaidar cewa ai wane ya zo walimar wani ai wane yana na aka karanta qur'ani kuma ya san ba a karanta shi daidai yanke hukuncin zuwa ba zai ce ba dan zuwan shi kamar ba da shaida ne akan abin da aka karanta yayi daidai kuma ba daidai bane kuma yana jin tsoron ranar alkiyama kada a ba da shaida kai ko kuma a biyo ta hannunka a ce wani yana neman takardar makaranta alhalin bai taba biyowa mata hanyar bai taba makarantar ba ka rubuta cewar ya ba ka ba da shaidar cewar ma'ana takardar kenan ko ya kammala wannan makarantar shaida ce ko ba shaida ba ce sa tuktabu shahadatuhum wa ina fata mun fahimci wannan da ke ko ko mutum ya ba da kuɗi a mai magudin jarabawa ya ba da kuɗi a bashi maki duk shaida ce sai an rubuta Allah ta'ala ya sauke ibadu bi raf'i fi inda gharghala inji imam ya ce ibadu wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman ina fa ibadu bi raf'i dal kai mar dalun rufa wa ja'alul mala'ikata alladhina hum inda kenan sai ka ce ibadu kenan ko fi inda galgala na'am وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وقالوا سكتشي لو شاء الرحمن عند الرحمن يا قدامة وقالوا سكتشي لو شاء الرحمن عند الله يا سوء ma a abadnahum da ban bauta musu ba inda ya so da ban bauta musu ba a shi san da ya yi shi ya sa kuna ji da kyau kun ji lissafin da ya so da ba a wa mala'ikun nan ba a shi san da yake yi ne ya bari aka bauta musu a billah kaga sai suka kafa hujja da almashi'a alqadariyya sai ka bata hukuncin almashi'a ash-shar'iyya kun gane ko Wakalu qalu suka ce laushe ar-rahman inda Allah ya ga dama kaga almashi'a ke nan ma abadanahum da ban bauta musu ba mun sha maimaitawa a darussa da dama sawawun na aƙida ne sawawun waɗannan bangarorin ne cewar abin da ya shafi kaddara ana imani da ita ne ba kan hujja ita kana ji da kyau ko za ka imani da Allah ya kaddara abu kaza zai same ka wannan haka yake amma ba za ka kafa hujja da hika ce to ai da ma Allah ya kaddara ba saboda ba za ka biya diya ba wa ma kana nafsin an abun nan wa ma kana nafsin a abun nan a a na al imran wa ma kana nafsin an illa bi kitaban mu'ajjala ma aya ina sai ka janya mai wata ayar ta muna alayhi fi anna nafsa bin nafs saboda ka kaddara ana imani da ita ne ba a kafa hujja da ita sai su jahiliyatu jahala suke kafa wa Allah ta'ala hujja da kaddara ai san da ganin damar da ine ya bari aka bauta musu kenan da a ce da suka fara bautar ya halakar da su kenan ya nuna fi su sai su bari a billah Allah ce malahum bi zalika min ilmin ba su da ilimi akan wannan hujja da suka kafa hujja ba ta ba abinda suka bada na hujja bai shiga ba malahum bi zalika min ilmi ba su da ilimi akan wannan ilhum su din nan ba komai suke ba illa yakhrusun face suna ta zato ne kawai zato suke yi da kama kame sai suka kaddara wannan suka bai hukuncin zato suka kaddara shi Allah ta'ala ya sauke duk abinda suka faɗa ƙarya suka faɗa na'am أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم كوكا شن آتيناهم كتابا من باس وان نيسكم دقدا من قبله كافن زوان قرآني kafin mu basu qur'ani mun basu wani littafi ne da wannan littafin yake umarta su da su bauta ma Allah fahim sai kasance su ɗin bihi da wannan littafin mustamsikun suke kafa hujja da shi suka rike shi gangan mun ba su wani littafi ne da yake a cikin littafin aka ce sabota ma wani Allah suka rike wani littafin babu shi ban ba su ba wa ma atayna min kutubin yadrusuna ban ba su wani littafi da suke karantawa ba wannan jahiliyar laraba kenan ko wannan bai taɓa yi ba ba su wani littafi da aka ce sabota ma Allah ta'ala ba ba a taɓa ba su ba was'al man arsalna ka tambayi annabawan da muka turo شن أن تبتشوا أسنيا ما الرحمن أبو موتى بعد بابا نعم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم muhtadun ubangiji subhanahu wata'ala ce bal duk ba ko daya ba a ba su wani littafi ba da yake umarta su cewar su bauta ma wani Allah qalu abun kawai da suka faɗa sun abun kawai da yake faruwa qalu sun ce ne inna wajadna aba'ana lalle mu mun sami mu mun same su ala ummati akan wani tsari na addini wa inna mu kuma lalle a yanzu haka ala asarin mutadun akan inda suka tafi ta na muke bi tsawonsu muke bi aji jahiliya kenan shi aqida sa iyayen shi da kakannin shi haka suke akai abin da suke akai daidai ne yana kai ba daidai bane yana kai وهل أنا إلا من غزية وإن غوت غويت وإن ترشد الغزية arshidi yace wahal ana illa min ghuzayya yace shi ka shi ba baya ko ina illa min ghuzayya yana kabila su ta ghuzayya wa hal ana illa min ghaziyata wa in intahad in ta halaka ya halaka in ta shiru ya shiru shi haka yake kawai kuma haka za ga waɗannan a cikin kabilu da ake da su a cikin bangare na ka ɗauki bangaren najeriya a kurkusa da kabilun da suke ciki da yake nan ko kuma ta bangaren shiya shiya da kowa ya fito shi wani a'a shiya su kaza ake yi saboda haka wannan abun shi ake yi kuma shi zai yi wannan abun daidai ne ko ba daidai ba ne wani kuma a'a kabilar su haka take sai raka akan kabilar su yake tafiya duk jahilci ma anzalallahu biyu na sultan to haka wannan shi na cikin manyan manyan kalubalen jahiliya da yake kawo ma da'awa fahimtar sunna cikas a kasan nan a kuma ko'ina so a'a sufa ga yadda suka sami iyayensu da kakanninsu a kai shi kenan kuma ba irin misalan da ba za ka buga musu ba wannan fa akan abin da ya shafi addini gane ko a wani dan abin da ya shafi rayuwa ne baban shi kaga bai sha mirinda ba bai sha bai sha barhama ba ko amma kaga shi yanzu ya sha mirinda ya sha coca cola ya sha abin nan da baban shi zai miya ba da kafa zabo ake ba da kalwa ake yi ko da mangur amma yanzu kaga tauraro abin nan dunkulan magi ga abin da ga abin da ake me yasa ba zai ce a'a ai su iyayensu da kakanninsu in za su yi miya da mangoro suke yi so da haka shi da wannan kafu zaben da wannan magin da duk babu ruwan shi ba zai faɗi wannan ba don nan za a samu canjin ɗanɗano a baki fiya wuta me yasa zai ce a ai da iyayensa ya su kore kwarin kunya su kafa kai su sha amma yanzu zai ga garu a randa na ta mai fiya wuta me yasa ba zai faɗi wannan ba kuma sau nawa gidansu ɗiban sai ɗiban abin nan sai da kaka in an sara dawa ake ake ɗiban kara a kewaye gidan gaba ɗaya a yi dalli daga baya aka abin nan aka abin nan aka zo wani lokacin an yi dalli sai hada da tsarnu aka to daga baya kuma aka zo aka cire aka zo ana yin na bulan ƙasa kuma mai wannan aka zo aka cire in ake na bulan ƙasa sai kuma a kawo abin nan eh, abin nan a sa a sama yake suna jinka sai a kawo jinka a sa a sama a ƙasa kuma a yi daban makuba kama a zo a yi na siminti a zo a yi ma har tiles ma ake sa yanzu ko a ga duk yanzu zai zai sa tiles amma ai da iyayen su makuba suke sawa sama kuma a sa jinka da a gari gidan da za ka ji an ce a garin nan wani ne ya fara sa kwano wa kake ba ce wani ne ya fara sa kwano a garin nan to amma yanzu ga har hanjin talaka ma sawa ake yi so ka za ga abubuwan su riga a maurin addini a'a shi kullum kwakwaro shi a daskare take yana nan a daskare ba ƙari kuma za ga wannan fa bangaren addini kenan hatta bangaren shi da yake yi na na boko commercial karatun boko da yake na neman kuɗi za ga kullum a jami'a da yake karantawa ko a diploma da yake karantawa ko a ina ne kullum ana tura shi je karo karatu don ƙwarƙwarin halartar karatunsa da zai rage ƙwarƙwarin gwargwadon ƙarin albashinsa amma ɓangaren addini a ba ruwan shi shi sai ka ji ana ce a wai ana kawo musu abin da basu su sani ba to in aka kawo maka abin da aka sani mai kenan aka yi tsalle a dirayin da aka yi tsalle ai amfanin makaranta kenan ka je ka ji abin da baka sani ba amma ka je jiya ka je yau ka je gobe sati guda sati shekara guda duk abin da ka sani shi ake ta faɗa wannan kaga ana ma tafkar kenan ana ta da kai amma in ka je a faɗa abin da baka sani ba yauwa amma ka ce in kana sauraron su za ka dinga jin suna zuwa da sababbin abubuwa abubuwan da ba a san su ba kai ne baka san su ba dan bai yi karatu ba bai kuma nan bangare ya karanta ba saboda ka dole a bai ma zuciya a bai ma zuciya hakuri a karatun ta nutsu a tsaya a bi abin da yake shine addini ba abin da aka gada iyaye da kakanni ba وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على Akwai rihimako ta duri. Allah Ta'ala ake wa kazalika hakanan ma an min kwabaluka min fi karyatun ba mu taɓa ba min kwabaluka kafin zuwanka ya kai wannan a mai daraja fi karyatun a ko irin birni in ka san babu a dan ƙauye a ko wani irin maraya alƙalya kenan ko mun ci alƙalya musu ake hausan. amma aka ce birni aka ce maraya kaga ya dara kauye kenan ko ai babu annabi ba kauye ai da babu da annaba yan birni ne a kala rawa ya faɗa shi dan birni ne <laughs> ai to waka zalika ma arsalna min qablika haka nan ba mu taba aikowa ba kafin kai fi qaryatin a kowanne a kowanne irin birni min nazirin na mai gargadi ba mu taba aiko wani mai gargadi ba kafin kai illa qala mutarafuha face masu faɗa a ji a garin ko masu da'awar su 'yan asali ne ko masu da'awar su ne masu kudin garin ko masu da'awar su ne sarakunan garin duk dai sai kaji sun ce inna wajarna aba'ana ala umma lalle mu mun samu iyayenmu akan wani tsari wani addini wa inna ala asarihim muqtadun mu kuma akan gurabun su muke koyi saboda haka waɗannan ku kyale su baki ne daya ko kuma a'a talauci ne yake damun su ba irin abin da ba za a faɗa ba kun mai wannan da kyau ko saboda haka haka suke faɗa saboda ka ya kai wannan annabi mai daraja ko da sun faɗa maka yanzu ba kai ne na farko ba kafin kai duk annabawan da muka aiko face sai mutanen garin sun faɗa ma annabawansu cewar inna wajarna aba'ana ala umma mu mun sami iyayenmu akan wani tsari akan wani addini wa inna ala asarin kuma mu dindindin akan yadda iyayen nan namu suka tafi mu ma a kansu za mu tafi sai Allah ta'ala ya ce da annabin ya ce da su nan kuna walau ji bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ta'ala ya ce kul yake wannan annabi mai daraja ka ce da su awalau ji'tukum yanzu haka za ku dinga bin iyayen naku a makance awalau ji'tukum ulkace da su awalau ji'tukum ko da ko na zo muku da bi ahada min ma wajadtum alaihi aba'akum abinda yake ya fi shiriya akan wanda kuka samu iyayen ku da kakanninku akai ulka ce awalau ji'tukum ko da na zo muku bi ahada da abin da fi zama shiriya ya fi zama daidai min ma wajadtum alaihi aba'akum akan abin da kuka iyayen ku akai ko da na zo muku da abin da ya fi na iyayenku ya fi shi kyan tsari ya fi shi zama daidai ya fi zama gaskiya ko da na zo muku da shi haka za ku makalkale ma na iyayen naku ba za ku bi wannan ba ƙalu sai suka ce inna bima ursultum bihi lalle mu dangane da abin da aka aiko ku da shi ku manzanni kenan kafirun mun kafirta kai haka annabawan suka faɗa ce mukan abin da haka kafiran suka faɗa ma annabawan su suka ce sun kafirce ma annabawa suna faɗan wannan maganar na'am فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وبنجي الله مرة وكين سركي يتشي فانتقمنا منهم سي مكا دنكيسو مكا تشبكيسو دا عذابا كينانكو مكا دنكيسو دا عذابا فانظر ka kalla sosai kaifa kana akibatul mukazzibin wai ya karshen waɗanda suke kareta manzanni ya kasance ka duba tarihi mutum ya duba ya karshen abu lahab ya kasance ya karshen utubatu bin rabi'a ya kasance ya karshen shaiba bin rabi'a ya kasance ya karshen walid bin mughira ya kasance ya karshen qarun ya karshen fir'aun ya karshen haman ya karshen adawa da samudawa duk ya karshen su ya kasance to da izinin Allah ta'ala sai mu tsaya nan a darasi mai zuwa sai mu tashi akan kisar annabi ibrahim alaihi salatu mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk